Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da da kuma shida, Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. A yau Lahadi shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa wa dakarun Amurka a sansanin Yokota na kasar Japan cewa babu wani mutum ko shugaban mulkin kama karya ko wata gwamnati da za ta yi wa Amurka kallon raini. Furcin da shugaba Trump ya zo ne farkon ziyarar da ya fara kusan ta kusan mako biyu a Asiya. ziyarar da ake sa ran za ta mayar da hankali kan koriya ta arewa da yawancin maganganun da ya yi yayin da yake jawabi ga sojin amurka za a iya kallonsa a matsayin hannunka mai sanda ga ƙasar da ta zama saniyar ware a duniya trump ya faɗa sojojin amurka cewa ku babbar barazana ne ga azzalumai da masu mulkin kama karya waɗanda suke cin zarafin mutanen da basu ji ba basu gani ba A kan hanyarsa ta zuwa Japan, shugaba Trump ya yi magana da manema labarai lokacin da yake shirin hawa jirginsa inda wakilin murya Amurka Stephen Harmon ya tambaye shi ko yana da wani saƙo ga mutanen Koriya ta Arewa. Sai ya ce ina tunanin mutanen kirki ne masu ƙoƙarin aiki. Mutanen kirki ne ba kamar yadda duniya ke ɗaukar su ba ina fatan komai zai tafi daidai ga kowa. Kafar yaɗa labarai ta gwamnatin Saudiya ta rawaito cewa ƙasar ta kakkaɓo wani makami mai linzami da aka harbo daga ƙasar Yamal, wanda aka harba zuwa filin jirgin sama na King Khalid da ke arewa maso gabashin riyad 'Yan tawayen huth a Yamal, waɗanda ƙasar Iran ke marawa baya su ne suka ɗauki alhakin wannan hari, wanda sojojin Saudiya suka ce sun daƙile. Jami'an Saudiya sun ce harin bai yi sanadiyar asarar rai ba ko wata babban ta'adi. 'yan tawayen houthi sun ce sun auna filin sauka jiragen saman birnin riyadh ne ƙasar saudiya na jagorantar shirin ganin an daƙile mayakan houthi a ƙasar yamal amma tashin hankalin ya fara yaɗuwa a ƙasashen da ke iyaka da yamal ɗin a watan yuli saudiya ta kakkaɓo wani makami mai linzami a kusa da birnin maka wanda aka harbo daga yamal wata guda kafin a fara aikin hajji to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani bam da aka ɗana a mota ya fashe a birnin Deir Ezzor na Siriya a cewar kafa yaɗa labarai mallakar gwamnatin Siriya. Fashewar da ta faru a jiya Asabar ta yi sanadiyar rayukan mutane masu yawa a cewar kafa yaɗa labaran Siriya Sana da kuma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Siriya. Ya zuwa yanzu dai babu tabbacin yawan mutanen da suka mutu. harin da ya auna 'yan gudun hijirar da tashin hankali ya haɗa su a gabashin kogin euphrates a cewar sana da ƙungiyar kare 'yancin bil'adama birnin dia izo shine babbar cibiyar aikin haƙar mai a ƙasar syria kuma shine babban yankin gudanar da kasuwanci a ƙasar birnin na ɗaya daga cikin birane biyun da dakarun syria suka yi ikirarin kwato ikonsa ranar juma'an nan nasarar da suka samu a kan iyakar siriya da iraki ta biyo bayan wasu hare-hare biyu da dakarun kasashen biyu suka kai ƙungiyar isis mai ikirarin kafa daula ta shiga wani hali bayan da ta rasa wasu garuruwan da take da karfi a siriya da iraki bayan karfafa hari a birnin da elzo na siriya da alqaim na iraki ya sa ƙungiyar isis ta sami ikon wani ƙaramin yanki a bakin iyakar ƙasashen ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa red cross da red crescent society sun ce sun gano cewa an tafka hana sosai a lokacin da ake yaƙi da cutar ebola afirka ta yamma daga shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2016 a wata sanarwa da aka fitar ƙungiyar agajin ta ce ta fusata da ta gano wannan almundahanar sannan kuma ta sha alwashin ladabtar da duk wani jami'inta da ke da hannu a ciki barkewa annobar ebola ta yi sanadiyar rayukan mutane sama da dubu goma sha ɗaya ta kuma shafi mutane dubu ashirin da tara tare da cin zunzurutun kuɗi sama da dala miliyan shida a lokacin da ta afka ƙasashen gini da saliyo da liberia a saliyo ƙungiyar red cross ta ce ta samu shaidar da ke nuna cewa akwai yiwuwar badakala tsakanin wani banki da tsohon ma'aikacinta wadda ta yi sanadiyar asarar kuɗi har dala miliyan biyu da dubu ɗari a gini kuma ta gano arin gizon biyan kuɗi na dala miliyan ɗaya biyu ƙungiyar agajin ta ce za a ƙaddamar da wasu bincike har biyu a ƙasar sai kuma ƙasar liberia inda ƙungiyar ta ce ta gano farashin kayayyakin da ƙungiyar ke saya da kuma kuɗaɗen wato da kuma kuɗaɗen da ake biyan ma'aikata an samu rarar kuɗin da ta kai dala miliyan biyu da dubu Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu aroma assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ci gaba da amsa kiran da gwamnatoci da masana suke yi wa waɗanda Allah ya huwa cewa da masu ruwa da tsaki da su tashi tsaye su tallafa wa gwamnatoci a kowane mataki kan harkokin ilimi. A tajirin nan ta fuskar mai Alhaji Muhammadu Indimi ya ɗauki nauyin ilmantar da yara ɗari a yankin Niger Delta da ma wasu sassan Najeriya. Dokta Indimi wanda ya bayyana yawan kuɗaɗe da zai kashe wajen ilmantar da yaran. ya ce baya ga haka gidauniyarsa ta himmatu kan wasu matakai na bunƙasa harkokin ilimi. Na ba su scholarship wajen guda ɗari bakwai. Tun kafin na gina wannan ƙauyen da ake kiran Oriental Village. Eh. Kuma gidan na yi musu gidaje, na yi musu makaranta, na yi musu asibiti, ba abin da ban yi musu ba. Eh. Saboda haka ma eh. har University ta Uyo ta yi recognizing dina zancen da nake gaya maka sabar mai zuwa nan za ta bani doctorate degree to um, eh, Dr. Ndi, eh, eh Dr. Ndi, kama, cewa dama zan yi eh, rungurungun ba sai an bamu nawa ne kudade amma a kiyasance kamar nawa kamfanin ka ya kashe wajen kyautata wa mutanen nan cikin waɗannan da ɗaukan nauyin makarantar yara ɗari bakwai da sauran abubuwa da aka samar musu. Eto eh wannan ba zan iya gaya maka ba amma dai ko yanzu idan ka shiga intanet za ka ga yadda gidajen da muke gida musu guda ɗari kuma kowane gida yana da fitila da solan shi a sama da kuma za mu tona musu bohol To, um, kana da wani kira da za ka yi wa eh, sauran takwarorin yan kasuwa na kyautata wa al'umma da suke ba wai dole kawai ma sai a inda kake samun amfani kamar inda ake haƙar mai ba a koda bangare ɗaya daga cikin matsaloli da ake fuskanta misali a arewacin najeriya ko ma dai a yankin arewa maso gabashi inda wannan ne mu da muka fito akwai matsalar jahilci na rashin zuwa makaranta da sauransu kuma akwai koke-koken cewa gwamnati ita kadai ba za ta iya ɗaukar nauyin tafi da harkar ilimi da sauransu ba kuma ana danganta wannan rikici da ake ma cewa jahilci na daga cikin dalilan haka malam sahabu yanzu zancen da nake gaya maka yanzu da na koma gida ina da yara ɗari da arba'in wanda zan tura su waje university kai mutumin adamawa ne a cikin program ɗina wannan shekaran yaran adamawa ishirin zan kai insha Allah gombe ishirin yobe ishirin kano mun riga mun kai sittin da ɗaya borno na riga na kai ishirin da bakwai so in na har jigawa zan kai ishirin kuma yau a najeriya ba inda ake neman gudunmowa da taimako irin north Dokta ka yi maganin ɗaukar nauyin turawa yara kasashen waje na karatu ko za a iya gaya mana kamar nawa ka kasafta za ka kashe kan wannan aiki ɗaya kenan biyu kuma akwai tunanin gina makarantu a cikin gida Najeriya? To. Insha Allah. Kwanan nan za mu aza harshashi wani gini da kusan ba irin a cikin university na Najeriya a University of Maiduguri. To. Saboda haka in lokacin yayi za mu kira ka kai interview na kowa da kowa a wurin ana kiran shi za a kira shi muhammad indimi distance learning oh. so uh, insha Allah za a yi kallo saboda haka ka san wanda na a florida wannan na maiduguri zai fi shi insha Allah Dr. Muhammadu ni ko za ka gaya mana kasafi ga baki ɗaya bangaren ilimi tallafi da kake wadda ba yanzu ka fara ba kamar nawa kake kashewa a shekara kuma wannan ayyuka sabbi da za ka fara nawa kake kiyasin za ka kashe ba dole sai an gaya mana dab dab. Malam sahabo kuɗi ne mai yawa ba a talla kuma ba wai ina yi yan asani ba ne amma duk wani uban ɗa ko uban ya masu tura 'ya'yansu makaranta kowa ya san me ake yi in ka tura ɗan ‘ya'yanka biyu ko uku ka san nawa ka kashe walle ina maka magana dubai saboda haka ka sani fa cewa ni dinnan da kake gani nake magana da kai ban samu opportunity shiga makarantar boko ba ban taɓa yi ba ba wanda ya taɓa koyar da ni abcd saboda haka na san amfaninsa shi yasa ni nake taimakawa mutane amma haga Allah ya taimake ni da basira na dole ya sa na koya da kaina wai koyan nan kuma ba wai wani ne yake rubuta mini ko wani abu ba a'a ina jin kamar irin ka kana magana da wani da haka na koya na koyi nawa ji da gani ana rubutu saboda haka ba wai sai na gaya maka ga shiga abin da zan kashe ba kasan mutanenmu da kayi magana mahasada za su tashi su maka surutu iri-iri kamar yanzu makarantar da muka yi a Lin University kana jin waɗansu har cewa suke wai kuɗin state ɗinsu ne na ɗauka na je to su kai ni ƙara <laughs> shi ne mu eh. shi ya sa kasan ni bana irin na maganganu kuma abin da na yi bana faɗa na yi amma yanzu an kushin ɗina to the wall shi ya sa ma nake magana da kai. Hakanan rahoto da muka samu daga jihar Taraba yana cewa wani bawan Allah wadda bai so a bayyana sunansa ba ya ɗauki nauyin ilmantar da ko kuma ya ɗauki nauyin karatun yara mai tan daga firamare har zuwa sakandare. Ga rahoton da Lawar Sali Kona ya aiko mana. Kusan ɗalibai ɗari biyu ne suka sami tallafin karatu daga wani bawan Allah ɗan ƙaramar hukumar Gasol da bai so a ambaci sunarsa ba. a Akasari yara da suka sami wannan tallafi marayu ne. tsohon shugaban karamar hukumar wadda ke kishin yankinsa bisa al'amuran ilmi alhaji tukura bashir ya yaba wannan bawan allah a yau waɗannan yara guda 120 sun samu tallafin wannan bawan allah wadda ya ɗauki nauyin yi musu uniform yi musu registration biyan kuɗin makarantansu daga primary school zuwa har secondary school so sabila da haka zahiri wannan al'amari ne wanda aka yi wa wanda aka yi wa Allah eh, kamar yadda kuma Allah ya dinga magana akan marayu wanda duka addinanmu biyu nan a littattafan nan guda biyu sun ɗauki batu magana akan maraya to wannan ba Allah ya yi tunani ga tunda wanda bai da mahaifi kaga gaskiya cikakken maraya ne sa babu da kuma da kuma babu sai fito ya taimaka masa to alhamdulillah gaskiya al'umman wannan yankin waɗanda aka taimaka wa 'ya'yansu da wanda ba taimaka wa 'ya'yansu ba gaskiya duka sun cika da farin ciki da godiya haka shi ma shugaban makarantar ya yi godiya ga wannan bawan allah a gaskiya wannan wani yunkuri ne wanda Allah wani ta'ala kadai shi ya san irin ladan da zai tanada wanda wannan aiki wannan aiki bisa ga dukkan alamu aiki ne wanda mutum zai yi tsakani da Allah tunda an je an nemo wa'insu yara ne wanda suke ba su da galihu a al'umma aka zaɓe su aka sa su a makaranta ba tare da sun yi tunani haka ba tare da sun yi tsammani ba ba tare da kuma sun sa a rai ba saboda haka a gaskiya abu ne da yake hoɓɓasa wanda kuma za a so a yi kira da za a samu haka al'umma insha Allah ba za a samu yaro ɗaya wanda zai rage baya karatu ba da yake wannan tallafi ya shafi kusan dukkan al'ummai da ke zaune a wannan karamar hukuma ta gasol 'yan ƙasa da kuma mazauna wani ɗan al'ummar ibo ya yi tsokaci bisa wannan tallafi da ya kunshi 'yan al'ummarsa. Sunana Chief Edwin Anya, ni haifafen ɗan Imo ne. Na kai shekaru 42 a nan garin. Al'ummarmu ta Ibo ta yi murna matuƙa domin wakilin Ibo Kenneth Ogweze. Ya kirayi ɗaukacin 'yan al'ummarmu. da ƙarfe goma inda ya ce masarautar mutum biyu ta ba mu gurabe guda uku daga ajin firamare ɗaya har zuwa shida al'ummar ibo ta yi wannan masarauta addu'a domin zaman mu a nan ba mu da wata matsala bacin illi babu kuntatawa sarki na saduwa da mu daga lokaci-lokaci kuma yakan kira mu don sauraren lafiyar zamantakewar mu ida e dai karamar hukumar Gasol na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da ke da ƙarancin ɗalibai musamman ɗiya mata a makarantun zamani. jama'a da dama na ganin irin wannan agaji zai taimakawa al'ummar wannan karamar hukuma cin gajiyar ribar ilmin zamani. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo, Najeriya. Yanzu kuma sai jihar Katsina inda hukumar da take kula da tantance makarantu ko kwalejojin horar da malamai ta ƙasa ta ziyarci jihar Katsina a ci gaba da ziyara na bayan wasu shekaru domin gane makanta yadda harkokin ilimi suke tafiya a makarantu da hukumomi da ke ƙarƙashinta. Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da daraktan cibiyar horar da malamai ta ƙasa NTI reshen jihar Katsinan Alhaji Bashir Nuhu Yashe kan muhimmancin wannan ziyara ga ayyukan da cibiyar take yi. shugaban hukumar horar da malamai a nan jihar katsina wato alhaji bashir nuhu yashe kwanakin nan ne mun ga kuyi nan kuyi nan kuna ta dudduba abubuwa wato a turanci irin da yadda ake cewa monitoring and evaluation akan aikin ku me yasa zai so ya ji ina aka kwana kamar yadda dai duka aka sani mu babban aikin mu shine horar da malamai ba su kwarewa ta musamman kuma ya kasance cewa sun samu wani certificate wato wata shaidar takarda ta cewa ƙasa ta yadda da su ba ma kamar ma'aikatan ilimi da tsarin ilimi na ƙasa ya yadda da wannan takarda malami zai iya koyarwa a primary school. Muna ga kun yi baƙi daga hukumar tantance kwalejojin ilimi ta tarayya. waɗannan baƙi sun ziyarci ku ko za ka ɗan yi ma mai sauraro bayani kaga cikin irin abubuwan da kuka yi a tare da waɗannan baƙi? wannan baƙi dama kamar yadda aka sani su ncce wato hukumar tantance makarantu kwalejojin ilimi ta ƙasa a kusan sukan zo bayan kamar shekara hudu su zo su duba yadda ayyukanmu suke ya ingancinsu yake ya malamanmu suke ya littattafanmu suke ya cibiyoyin karatunmu suke ya kwarewa su malaman take ya ainihin su ɗaliban suke ma shin ana ɗaukar su bisa hanyar da ta dace kuma su malaman nan sun cancanci su koyar a wurin kuma irin su cibiyoyin da muke da karatu a wurin shin sun cancanta a ce ɗalibai an yaye su ta wannan fanni to alhamdulillahi bana ma sun shigo sun duba kuma sun yaba bisa ga yadda muka yi wannan aiki kuma alhamdulillahi ba mu samu wata matsala tare da su ba duk da dai akwai 'yan abubuwan da suka duba suka ba mu shawarwari ka ce sun dudduba kuma akwai irin bangarorin da suka ba ku shawara ganin cewa komai bai cika ɗari bisa ɗari to waɗannan wani irin shawarwari ne suka ba ku kila wani guri ne suka kuna da wani rauni a gurin wacce irin shawara ce suka ba ku domin gyara eh akwai wurare da suka ɗan ba da shawarwari kamar wajen kasancewa kafa abin da zan kira hukumomi masu ba da shawarwari na makarantu. to sun ba da shawarwari wajen wannan da akwai shi ne koko babu eh akwai shi akwai shi abinda suke so shine ya kasance cewar ana yin tarurruka akai-akai to alhamdulillahi sun ba mu shawara cewa kamar yadda suka ba mu shawara a rika yin wannan taro akai-akai to mu rika yin taron yadda ya kamata akai-akai din to wannan tana ɗaya daga cikin shawar da suka bada amma alhamdulillah kusan duk manya manya abubuwan da suka duba na ɗalibanmu na malamanmu na kayan aikinmu na yadda ita cibiyar take na makarantunmu alhamdulillah wannan duk mun samu nasara kun dan zagaya da su wuraren da kuke koyar da waɗannan ɗalibai kamar da ina da ina kuka kewaya da su mun kewaya da su nan katsina da daura da malumfashi da funtuwa don su ne dama cibiyoyin da wannan karatu yake gudana. To akwai wani bayani da zaka yi na kashin kanka dangane da wannan ziyara da suka kawo maku? ga eh. ita hukumar ta tantance makalajijin ilimi ta ƙasa ko kana da wani sako naka na musamman ga ita wannan hukuma. Eh, babban sakon da zan ci shine wannan aiki da suke yi yana da kyau kwarai domin aiki ne da suke yi wanda za su ƙara ma kwalejojin ilimi ƙwarin gwiwa na su fito su yi aikin su yadda ya dace wannan yana da kyau kwarai da gaske ganin cewa kun fara gudanar da karatu haka na ilimin digiri ko kun taba samun irin makamanci wannan ziyara daga hukumar jami'o'i wato nuc ta ƙasa? eh to wannan ba mu samu ba tukuntu amma kafin mu fara digirin nan na tabbatar maka da cewa duk sai da aka yi bince aka tabbatar da cewa ah, yana ɗaya da cikin ayyukan da nti aka ce ta yi tunda duk abin da ya shafi horar da malamai to wannan aikin nti ne don haka dokar ta bada tun ma da aka kawai nti cewa mandate namu wato ainihin abin da za mu yi wanda doka ta bamu shine horar da malamai a ƙara horar da su ya kasance cewa sun samu inganci na musamman muna ƙara gode ma Allah bisa ga irin goyon bayan da muke samu daga su shugabanninmu na can headquarter domin aiki na koyarwa da horar da malamai aiki na sadaukar da kai wanda son zuciya ko ragganci duk ba za su yi shi ba. Daga jihar Kaduna kuma gwamnatin jihar ce ta kafa kwamitoci da za su rika tallafa tafiyar da makarantu a yankunansu. su. kwamitocin sun kunshi malamai da tsoffin ɗalibai da shugabannin al'umma da ke yankin wakilin sashen hausa iliya kure ya tattauna da hajiya hauwa saulawa shugabar wata kungiyar farar hula kuma ɗaya daga cikin sufetoci da za su rika sa ido kan aikace-aikacen irin waɗannan kwamitoci. Kwamiti ne na mutane goma sha bakwai a kowace makaranta na primary. Um, kuma a kowane kwamiti ɗin kaga akwai shugaban makaranta shine sakatare sannan akwai shugaban fbmc din shugaban kungiyar mm. yawwa um, wanda yake fitacce ne a cikin al'umma sannan akwai shugaban addini shugabannin addini da krista da na musulmi in akwai sannan akwai mata shugaban mata akwai matasa akwai head boy da head girl suna cikin sdnc din sannan akwai masu aikin hannu masu kafintoci su masu fentin da kuma ire-iren dai masu aikin hannu um, dalili shine idan akwai abin da za su iya gyarawa a makarantar suna iya gyarawa ba lalle don a ba su kuɗi ba domin al'ummar su ne um, wannan ƙungiya ta sanya ido a kan abubuwan da ke faruwa a makaranta suna da um, abubuwan da ake cewa roles and responsibilities akwai yadda za su gudanar da wannan sbmc akwai yadda kungiyar eh, yawa akwai abin da ya kamata su yi su ma domin makarantar da suke sanya ido a kai yana cikin al'ummarsu ne ma'ana ba za a zo a ce za a yi um, za a yi musu gyare-gyare wanda ba su san kan shi ba kuma yaran suke zuwa wannan makarantar saboda haka ya kamata su sanya ido su tabbatar cewa yaran suna zuwa makaranta a kan lokaci ana koyar da su yadda ya kamata akwai abubuwan da ya kamata a yi amfani da shi a kan wajen koyar da yaran sannan um, idan akwai um, problem akwai damuwa a makarantar walau na um, makaranta ko babu eh, kujeri babu alli babu na babu babu abubuwa dai ya kamata su ga wanne ne za su iya yi wanne ne za su iya janyo masu hali a cikin al'umman su taimaka ka gane in kuma abu, abu ne wanda ya fi ƙarfinsu kamar gyaran makarantar ita kanta um, kamar babu um, din rufin kwanan ya riga ya, wargaje misali uh, ko kuma katanga na neman ya rushe ko babu um, security um, tsaro suna iya kaiwa gaba wajen local government su je su yi magana kai kuma wajen um, gwamnatin jiha ta taimaka amma abin da ya kamata su su yi tun da farko shine su duba su gani me za su iya yi kuma ba a hakan nan kawai za su je su abin nan za su rubuta su ce gashi gashi abin da ke faruwa a makarantar mu in babu isasshen malamai ne su ma suna iya ɗaukan malamai amma idan zai fi ƙarfinsu za su je su faɗa a local government ga makarantar mu ba mu da isasshen malamai ba mu da isassun um, abubuwan rubutu ba mu da isassun kujeru sannan yara sun yawa a ƙasa suke zama da ire-iren wannan bukatun kagani ya kamata su kai a uh, wajen uh, local government kenan to abin da ke faruwa shine wasu wayan nan kwamiti din wasu suna da ƙarfi ƙarfi idan an ce suna da ƙarfi suna da shugabanci mai kyau wasu kuma ba su da shi a gaskiya masu shugabanci mai kyau zaka ga ana tafiyar da abubuwa sosai yadda ya kamata ba tsangwama kuma kowa ya san abin da zai yi wata abin da um, ake bukata shine a faɗakar da al'umma kuna iya shiga makaranta duk lokacin da kuke so idan yara suna makarantar ku duba ku gani shin akwai damuwa yara na zuwa makaranta sosai shin yara ma da suke um, yawo ba su je makaranta ba me dalilin da ya sa ba su je makaranta ba kila an kore su ne kan an ce a kawo kuɗi ko an ce a kawo tsintsiya ko an ce akwai ire-iren ɗan haka damuwa ko kuma iyaye ne suka ce lalle-lalle yaro ba zai je makaranta ba sai ya je talla ko ya je abin to um, haƙƙin wa'annan ƙungiyar ne su je su bincika a gidan eh, yaron da ke yaro ko yarinya da take kin zuwa makaranta ko da ba ta zuwa makaranta akai-akai me su sannan su tabbatar cewa yara suna zuwa makaranta har su gama makaranta sannan kuma su tabbatar cewa ana koyar da su yadda ya kamata in babu in akwai um, eh, malama ko malami wanda bai iya aiki ba sosai za su gane suna kuma um, haƙƙinsu ne su riƙa taro a yaushe inda za su tattauna abubuwan da ke faruwa a makaranta inda kuma za su um, sha kan matsalolin da ke damun makarantu ka gane mm. to a kowane wuri kamar yadda na ce maka akwai masu shugabanci mai kyau suna tafiyar da wannan eh, fbmc din da kyau akwai wasu kuma wayanda ba su da karfin nan shugabancin sbmc din ba ba karfi ko shugaban yana da jin kai bai san zuwa a koda yaushe duk lokacin da aka ce za a yi taro shi yana zai ce maka yana da tafiya ko yana da wani abu daban ba zai zo ba to sai wani ma Roma ta shi yake wajen taro kai aka zaɓa kai aka sa cikin wannan sbnc ɗin matarka ba ta san kan abu ba ka turo ta ne za ta gaya maka. Masu aro duka-duka kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa abu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.